wannan shirin duka mahaɗu fada da studio kalangu ke shirya ma matasan Niger. Kuna tare da aminiyar ku ta kullum Rabia Mai Kano bisa kan wannan shirin. Toujours aux côtés des jeunes du manga bien calés dans les locaux de la radio Infani aujourd'hui muna tambaya su gafara fa cikin matsira su cikin harkokin su amma il faut en parler tare da matasan da muka gaita a yau cikin uh, radio amfani muke so mu yi zanci kan business cikin su kasuwancin da suke yi da ayyukan da suke yi pour joindre les deux bouts Certes, l'attaque terroriste qui a frappé la ville de Difa en février 2015 et celles qui l'ont suivie ont énormément impacté les activités socio-économiques de la capitale du manga. Amma, mun san wannan matasan ba za su zamna ba su naɗe hannu suna kallon titi ga sana'ar kifi ga ta tattasai kai ga hannun turaren wuta da na ruwa duka an zani suna yi a wannan ga kasuwanci kala-kala suna yi mais malgré la situation sécuritaire volatile de leur région comment les jeunes gèrent-ils leur business kuma wace sana'a ce suka hiba karhi a yanzu à cette fada que uh, nous avons installée dans les locaux de la radio Infani nous sommes avec Karedo Razakari tu es activiste mais également très engagé dans cette communauté oui, tout à, fait. à laquelle tu appartiens ouais. tu es natif de Difa oui. kuma kana business tare da matasa wannan eh. kana aiki tare da su ina can amma kaina rabin yana nan dan saboda gida ne bai wa can karatu ya kai mu ai amma idan din yana nan wurin paske uwaye da kanu da mata da kowa da kowa duk suna nan kenan hankalin ya rubutu ok to barkan ka da su sukan shirin tutsa fada a wannan fadar muna tare da kuna tare da ibrahim abdumalam musa ambassadeur entrepreneur ambassadeur des, en, entrepreneurs voilà donc les tiches de la journée nationale voilà des jeunes leaders vous avez déjà vu ça à Niamey ok il est ambassadeur des entrepreneurs kenan ku kuna cikin business kuma kuna employant wasu matasa halukta cikin business merci muna attirant attention kuma hallo ok d'accord oh, oui. et toi spécialement qu'est-ce que tu fais moi je je, comme business Je fais vente de, des articles, mhm. les chaussures, les okay. montres. C'est le qui j'ai D'accord, super. Soit le bienvenu tout à la fada. Mon attendre qu'on a matassa na difa, il est vraiment très intéressé par l'entrepreneuriat, mais euh, apparemment à quoi abubon ne ke tsaida ka akwai abun da ke rage maka karfin guwa. Tana Nous sunanka? Inusa Alambe. Inès suis vraiment très intéressé par l'entrepreneuriat, mais ça bloque pour le moment. Ils vont nous prendre en cours. Vous le savez déjà, amis de la il n'y a pas de faire sans bonne musique. Nous aurons notre musique, la rubrique et la chronique de notre produit web, Olivier. Difa, un carrefour qui donne suffisamment d'opportunités aux jeunes. Matassa, akwai masu Je neman na a jihar tasu parce qu'il fallait parler avec eux ba mu san mu bar baya tambaya ta ta farko direct je commence euh, avec euh, toi tare kai zama wannan tambaya kala amar wannan rashin tsaron ya zo ya yi installe cikin wannan garin naku menene business kin matasa to kahin eh kahin wannan tashin hankali ya shigo wannan jiha tamu mm. matasa suna da ayyuka da dama kuma gaskiya suna samun huta suna sana'ar kabu-kabu da ake na babur mai mhm. kafa biyu mhm. lokacin da mai lokacin da duk babur yana yawo sosai eh. to kuma da babur kina suna abubuwa diya mm. suna ta suna dauko mai daga Najeriya ko da yake gwamnati ta hana amma dai yahi zaman banza dan saboda busa sata kenan suna kawo mansu suna saida suna abubuwa da dama suna kama kihi suna noman tattasai kama kihi da noman tattasan sun mahe yin shi don saboda sun shi samun kuɗi sosai a bisa kan wannan ayyuka ok eh. ko akwai ƙarin bana zaka wani idrisa ne so nike dama mhm. in yi magana ma paske ya riga ni ne mm. difa zuwa na yi amma ni dan region ne komin kin gaskeru nike ok bon kaman game da ayyukan matasa a cikin jihar mu mm. kaman alal misali tatase ko kuma kama kifi ni yanzu waɗannan abubuwan gaba ɗayansu amma ban tafi na kama kifi ba mhm. amma na bi mutane so diyawa yawa na ta yi har cikin lakcat na ga yadda ake kama kifi kuma noman tatase wannan ko yau ne an ce ma noman tatase ne wallahi bana iya zama a difa ba he na ta na yi da yanzu kaman a wannan lokacin da muke ciki mm. lalle tatase ya nuna matasa suna cikin kondisiyon mai daɗi sai ka je ka iske gona guda moto sabbi sabbi sabbi za ka iske moto na a aje kowane koten na gona yau ina suke babu kuma duk abubuwan da aka yi wannan makwabcinmu ne inda wannan rigima ya tashi kuma sai ya zo ya shahe mu ko sai aka hana kifi wanda ake kawo daga lakchad kuma noman masara example hmm. a cikin shekara guda akwai wani forum da aka yi nan eh, mgc mutane 'yan societe civil akwai wani wanda ya yi magana aka ce gwamnati kadai ma abin da cikin lakcar wannan yake fudo mishi ya ce 11 miliyar abin da yake zuba a shekara balle su matasan abin da suke samu to matasan su nawa suke samu sun zuwa ma wannan gwamnati ne kadai su abin da suke samu allah kadai ya sani yanzu a cikin bai kai shekara ba in ce ko kuma bai kai wata biyar ba duk wannan abun aka zo aka yi menasem game da wanga konfili na tashe-tashen eh, hankali a cikin jihar mu na difa ina motocin da muke lodin eh, kifi tatase wanda muke kai su nigeria muke saida eh, wanga mota karansank toyota mm. karansank yau sai a kilga zuwa cikin jihar difa babu su kwata-kwata wansu an kone wansu ba masan ina ne aka kai su ba Avant, c'était chic pour les jeunes ici. Les jeunes, ils s'en sortaient. Ils avaient plein d'activités. À quoi on désolé On a bakon namu. sunana Kai kuma dan Eh, dan Eh, ina dai na yau da kullum wani shinkafa wani mai wata eh. albasa wani ah, kanti gare ka. Eh, kanti <laughs> to Allah sa shi albarka amin da ya rasulullahi to barkan ka da zuwa fuskan zuwa ala fada barka ka da barka ka da matasa wa'annan matasan nake zance da su sun ga mun yaya ne eh, environment kin business kin difa mm. kan a samu wannan tashi hankalin to a yanzu zancen da muke yi a yanzu zancen da muke nan ga yi mm. wani opportunity ne region kin take ba duk da dai wasu abubuwa da darme wani opportunity ake iya samu a difa da suke matasa suke iya samu a yau zancen da muke muku eh hajja shi opportunity wannan da yawa ne za a iya samu eh ko da yake in tsoro ya shiga ya riga ya shiga zuciyarka ko mi za ka yi hankalinka ba a kwance ba ne amma duk da haka nan in kun matasan difa suna bakin kokarin su saboda an ga tashin hankali ba karami ba mu a Nijar ba san tashin hankali ba balle a cikin kasar difa matasa da yawa sun rasa aikinsu ba suke gudu aka yi aka dawo gudu aka yi aka dawo kayanka da kake aiki da shi ka bar su ka tsirar da ranka in ka dawo an sun baka same su ba haka ne rayuwar ta an sha wahala amma yanzu shekara biyu wannan na baya alhamdulillah hmm. mun gode ma Allah kuma su ma magabatan mu sun yi bakin kokarin su wallahi sun yi bakin kokarin su amma ana manta da samari ana manta da samari akwai abokanmu da suke maganan AJR da ayi krayon wani aiki activity ko kuma ka je ka yi wani wankin moto ko ka je ka yi wani ban sani ba lavage na moto ko na moket ko wane ne da wane ne wani abubuwan kana iya su na mm. ɗaya sai kana da waje na biyu sai kana da hali faske mahi yawan mutane yau hannu kansu ya waye suna so in za a musu abu ne a musu shi a cikin hali to wannan halin babu shi babu shi samun kuɗi a Nijar wannan yanzu akwai wahala surtu a nan mu wannan da kuke gani ta difa wallahi samari suna can wahala amma ni duk da haka ina jinjina musu tunda a haka cikin wahalan nan suka yi kokari suka rike iyalinsu paske menene yake faruwa nigerian in yana da iyali baya shi yake rike tsahin shi kenan tashi in shi diyawa ne ba ni shi kadai ba ne eh, shi ne dai abin da zan iya haɗi kwa a yanzu ko a yanzu tu peux me dire euh, toi mhm. Ibrahim oui yanzu kana cikin difa kana tare da matasan nan mhm. dans quoi tu les vois exceller, dans quoi ils excellent maintenant. Malgré toute cette situation qui est tantôt ça va, tantôt ça va pas, dans quel secteur ils excellent Vraiment, ce qui au Tu peux me le dire ah, Assalamu alaikum. Alaikum salam. Farko dai séjour ina da nayi a Difa tunda ni ma zawa har yanzu je pas un an. Ouais. Mais comme ina halaka ina hulɗa da matasa da sauransu mm. wannan ma abin da ya kani nan ma don in na kasance kullum kusan matasa shi ya kani nan aka yi invite na matasa gaskiya kama yadda abokinmu ne isa ya haɗi gaskiya ba ragwagi ba ne ba kuma suna jajirce iya ƙoƙarinsu muna gani fi sabillahi mm. wajen ɓangaren eh, sana'a duk da malgré la situation kenan ils sont résilients sun rike za ka gani ana shab-shab nan ana sai da kati dan harkar ji da sauransu in kuka lura wannan kasuwancin duk yawanci matasa ne suka gani da wani conversion wannan na sefa da naira da kati da mm. sai da ba. wannan za ka ga matasa fi sabillahi da wani sai da kayayyaki haka kayan jiki kayan jiki eh da mm. harkar eh, wannan bayawa kayan jiki kan masu ɓosho yawwa bosho da sauransu za ka ga matasa a ciki saboda ni gaskiya garin difa me ya bani sha'awa har yanzu na jima ban jima a ce irin wannan ga wani sitan kawai delan kansu ne in ma akwai su gaskiya a ɓoye ne saboda zai wuya za ka ga kowa kwanan na yi abin da za eh, yi duk da haka nan mm. da wuya ka ji an ce kawai gashi kawai delan kansu ne irin wannan kara eh, bisa nema eh. suna yin kokari ya gyara chelsea eh, sai a hankali duk da tsoron sai a hankali eh, sai a hankali hakanan ne kuma eh, zan ƙara wani bayani bisa lalle in za a yi entrepreneur dole he da hali aka ce mm. amma gaskiya ga wani saƙo ga kanmu matasa duka da ya kamata a ce an basu mm. lalle gwalgwadon halinmu yanzu ya kamata mu sauya dubara muke yi tunda mun san kama nan wahala take yi Eh? leta a defiant dan kote wajen kama da sauransu kenan muna iya ɗaukan solution ta gida micece solution ta gida abokan hulɗa da shuni su ma su duba wannan matasan su kalle su ko mm. jiya kai ma matashi ne ka ɗaga kenan in kana so a samu matashi manya na gaba kai abin da kake nihi su kama ma kannansu na baya mu ture wannan gwamnatin tunda abu za ta ce ya mata yawa kuma su da ka taba ta damu kasar tamu da mun nemi wani privilege a ce ai tsaro mm. an security adda kwai duka kenan ana mana ana kwatanta mana bidijan nan ke ta kenan inda kasar ta gwada defiance inta to no frere no sir a travers nos relations social ya kamata kenan a duba mu matasan wannan dan halin da muke da kana da tallafa hmm. ina da jikata goma ina so in an tabbata ka ce wani zo ga wannan na kama ma eh, misali ga shago eh. nan na biya ma wata biyu haka dan wannan ya ka fara biya eh. irin wannan da tricom sa menene kake so kai ga muwayen nan ga mashin nan a ina so in yi wani harkar photocopy wa to to eh, babu layi amshi kaza amshi na dai eh, gane abin da eh, kake ni to wannan tallafa a lokacin ina jin ba ni kadai ba na gane mm. ina fatan ba ni kadai ba na gane abin da mm. kake ni zan mu ci gaba da wannan shirin amma kan nan zan mu ji don di a wannan gamin da wa yayi hira cikin rubric in artist exprime et on se reprend juste après sur tout ça la fada amis téléspectateurs et téléspectatrices euh, la caméra du studio Kalangu a chassé aujourd'hui euh, l'artiste euh, Barakina Baon Allah, vous le connaissez déjà, il n'est plus à présenter. Et la nouvelle philosophie de cette émission, c'est parler surtout et surtout, je dis bien, de ce que font nos artistes, de leur activité, de leur vie privée et aussi euh, professionnelle. Ah, c'est bon, tu te débrouilles bien. Barakina le plus à présenter, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, il fait notre fierté. Il passe déjà à l'international, vous le savez déjà, sous euh, sur les chaînes internationales. Et ici, aujourd'hui, quand il passe déjà, on est trop fiers de lui. C'est des émeutes partout. Donc, du coup, c'est son temps, c'est son moment. Alors, Barakina, parlons des 5 ans de gestion. Nous avons 5 minutes pour parler de 5 ans de gestion. C'est ça le concept du premier année aujourd'hui sur cette émission. 5 ans de gestion. La première année au Ouais. Parlons de ça. Donc la première année, euh, elle rappelle déjà directement le début. Donc c'était vraiment le moment où il fallait que je m'impose sur la scène musicale nigérienne. Donc j'avais fini le master, j'avais fini le master 2 vers fin, fin 2016. Donc automatiquement j'ai commencé à réfléchir sur l'album on, a écrit le premier album Keba Kouabani, on a commencé la promotion, on a lancé des clips, on a lancé des sons. On est allé jusqu'à faire la première tournée nationale qui a pris dans toutes les régions. Après, on a fait le grand concert de Niamey le 20 mai 2017. Donc, c'était la première année. Ça, c'était la première année, bien sûr. Et maintenant, après le concert, explique-moi comment est-ce que les choses se sont passées pendant de lendemain. Donc, juste après le concert, euh, là, j'ai pris ma carrière en main parce qu'au début, il y avait il y avait le producteur Ibrahim qui me suivait. Donc à, partir du deuxième projet, le contrat était fini, donc moi j'ai continué tout seul. J'étais parti au Bénin d'abord, j'ai réalisé dans la mhm. Donc j'étais parti d'abord en idée de single. Après j'ai réuni dans une mixtape que j'ai appelée Wassab de Kariba. C'est là-bas avec les Dalla les Zanzana, les Bakaleda et tout. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Alors l'an 3, on est revenu avec un deuxième album. Deuxième album Oui, en 2019, euh, j'ai intitulé Le Guide. Le Guide Qui était composé de 18 titres. Ah, tu n'as pas arrêté de travailler J'ai pas arrêté de travailler parce qu'entre temps, c'était encore un peu plus simple. J'avais déjà mis en place, mes studios, le studio était en place. Ah. Donc euh, voilà, business safe était opérationnel, donc on faisait du travail. Là, on a travaillé sur 16 titres et sur 18 titres. Donc, les 18 titres étaient sortis en 2019. Et aussi disponible sur toutes les plateformes. L'an 3 BBA. Là, c'est l'an 3. c'est l'an 3. BBA. Alors, parlons de l'an 4. L'an 4, alors, on a lancé la deuxième tournée. Deuxième tournée, l'an 4. Avec l'album BBA on avait déjà fait le plein de Bosso, on a fait le plein de Kony, on a fait le plein de Tawa, on a fait le plein de Zander, on a fait Maradi, on a fait Agadez, on a fait Tifa. Ok, on devait faire Niamey. Le 4 avril. Malheureusement, on était tombé dans la période du Covid. Covid-19 euh, a ah, quand même bloqué la piste euh, Barakina par oh Allah. Dans, dans la quatrième année. Dans la quatrième année. Ça allait être la deuxième tournée donc, des couilles une petite pause. Du coup, une petite Covid oblige. Covid oblige. Et l'enceinte au là, là, il fallait maintenant commencer à préparer encore maintenant le retour parce que tout était resté calme. Donc, on a refait l'étude. Ça fait un an aujourd'hui que j'ai sorti Kanda Samon. Kanda Sam qui, a qui est devenu un tube aussi. Après, on a sorti Haka qui a aussi dit. Entre-temps, Shamadra est sorti, les gens aussi vivent. Chao est sorti, le il Et il y a Sawongo qui sort le 1er janvier. Sawongo qui est déjà sorti le 1er janvier. D'accord. Oui. Donc Sawongo qui est déjà sorti le 1er janvier que je sais que les gens vont prendre. Et ça, c'est pour montrer la cinquième année. Dans le 5 février, Et ça arrive déjà, cinquième année, 5 février, le bilan de 5 ans de gestion en 5 minutes sur le studio Kalangu. Alors, nous sommes à la fin de cette première partie consacrée à la jeunesse nigérienne parce que le studio Kalangu, c'est 47 radios partenaires. Considérons que c'est tout le Niger nous Ouais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'artiste a un message à l'endroit des fans de la musique nigérienne parce que les femmes, la Miss c'est les femmes. Le la grande famille. Bien sûr. Les gars Bien sûr. C'est vraiment de leur dire de, croire en nous. Moi, c'est ça, je dis vraiment parce que c'est de qui tout commencer Quand ils vont croire en nous, ceux qui vont nous donner plus de force. Quand ils vont nous donner plus de force, c'est que nous, on sera obligé de faire plus que Donc, vraiment, c'est de dire à tous les visionnaires, à tous les femmes de continuer à nous de continuer à croire en nous continuer à nous donner de la force. Ce n'est pas facile. Pour vous, oui, pour nous aussi, c'est pas facile. Mais voilà, continuons de nous donner de la force et on va relever le défi. On va relever le défi, on est à côté. C'est ensemble que nous pouvons déplacer les montagnes. Marcher le BBA, finish la première partie. On se donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. qui est la même qui va changer. Au Merci bien, Dondi. Tout de suite, c'était euh, l'artiste s'exprime, l'affaire, la spécialité de Mr. Dondi. zan mu ci gaba da hira tare da matasan namu na difa a yau wanda muka gayyato a nan cikin lokokin radio amfani mashiranmu za su gane muna cikin dai amfani c'est vrai difa ça revit ça reprend peu à peu mais on prend nos précautions donc euh, zama cikin radio amfani ba su jin muna yawo kamar da da fara ita da yawo take amma sun ji yawon namu ya dan rage c'est parce que il faut faire gaffe quand même don eh, shi yasa har yanzu dai muke cikin dai radio amfani kin amma na mana fada hira da muke yau matasan difawai menene suke yi business kin su yaya ne duk da harkar rashin tsaro duk da matsalolin rashin tsaro da suke fuskanta yaya ne suke tafiya da al'amuran su ne da kullum da kasuwancin shi yasa yau muka gayyato Tare Dauda ile eh, activist eh, native de Difa au côté des jeunes Ibrahim Abdou inusa Alambeji isa Jibo yau duka suna cikin business da wanda yake ciki da wanda yake cikin formation da wanda sa interest vraiment il est vraiment très intéressé duka muna nan yau tare da su zan ci gaba da tambayoyin nawa wai ya ne to ya ne ya ne wannan harkokin da ake yi a yanzu matasa suna samun abin hannunsu in zo wajen ka inusa matasa suna samun abin hannunsu koko dai si a hankali bon alhamdulillah da zamu ce mm. tunda tunda aka fara wannan rigingimu na yau muna cikin eh, a ne muna cikin a ne amma fa baka jin babu matasan da ya tashi ya yi magana a radio ma ko kuma eh, radio eh, amfani ko kuma in ce radio kamar di su dwa autor la mm. babu wanda ya tashi ya ce mun yunwa ya kama mun yunwa ya dame mu wannan shi ma mun gode ma Allah wani abu ne to matasa lalle suna yi bakin kokorinsu a yanda grand frère mu yayi magana gaskiya matasa da suna bakin kokorinsu. mene ne bakin kokorinsu wannan sai ka gani dama kowane gari in ka shiga ko ina ne kowane feyi akwai ire-iren wannan ba rasa daman matasan da basu da aiki wannan hmm. ba rasa ba iya yiwuwa kuma gwamnati ya tashi ya ce kawai ni zan nema ma kowane matasa aiki don a ya hana kamar wasu abubuwan da suke wanda basu da kyau kamar gwamnati baya so ko kuma in ce ma islamic ma ma an hana hmm. akwai shi ba babu ba ne amma ba da yawa ba ne hmm. gaskiya a yanzu mutum guda in ya bata suna kamar grup guda ne yanzu sai a ce wannan grup kin na dama yan iska ne amma fa mutum guda tak yayi to ire-iren wannan dama kowane gari akwai kowane fiye ma akwai su amma mudi fa lalle lokaci guda aka ce kowa ga abin da muka hana ga abin da gwamnati ya hana amma muka yi hakuri wannan jarabta ne daga Allah eh Allah ya jarabce mu da wannan abun kuma muka yi hakuri muka biyo su tunda hakuri shi ma sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle mun yarda Allah ne ya kawo kuma insha Allah nan da ba da ba Allah zai kawo mana wansu abin da muka rasa na baya muna iya samu su za ku iya samu ba eh, Allah ba zai yiwa baya yiwa Allah ya bude ma baki kuma ya hana ma abin da eh, zaka sa a ciki ba zaka sa a cikin bakin ka tare zan dawo wajenka um, l'environnement du business euh, des jeunes de Difa kana gana hasken da zai hito de tout ce tableau quand même qui est plutôt sombre qu'est-ce que tu vois pour euh, pour plus tard qu'est-ce que tu vois pour plus tard vraiment pour ces jeunes me kake gani ake iya musu Euh, bien, donc, euh, Rabi, merci. Mhm. Avec ce rythme-là, moi, je pense que la jeunesse ne va pas s'en sortir. Ouais. Ne va pas s'en sortir. Pourquoi je dis ça Parce que, comme je l'ai dit et je le répète, l'atmosphère de business est saturée. Est vraiment saturée. ki dit, bah, lokacin nan kahin wannan yakin yazo kowa da aikin shi. Kowa da aikin shi kuma gaskiya yana gane mai aikin shi yana samu abun da ya kamata ya samu. Yanzu an zo gwamnati ta ce yaƙi yayi yawa a hwasa wancan a hwasa wancan kasuwanci a hwasa wancan kasuwanci a hwasa wancan kasuwanci dole wanda suka hwasa wannan kasuwanci ne ya kamata su samu kasuwanci su riƙa idan saboda dole su rayu yanzu abin da aka bari kowa shi abin da aka bari kowa shi zai yi yanzu kasuwanci da me yi a region kidifa uku ne ko zuwa hudu a daidaita sai da abinci da sai da kayan sawa shikenan bayan shi babu wani kasuwanci da ake yi gwamnati abin da zai iya yi ya kawo ya kawo maganin wannan abun da yake wakana bisa kan rishin aikin matasa ya kamata a ƙara tsaro kowa ya koma inda yake inda muke nan mutanen najeriya wanda suka zo gudun hijira suna nafi wanda suke ƙauye babu kowa duk mutanen ƙauye suna difa yan security nan da ka kahu ta kilo biyar da ka wuce sauni def nan baya ba ana iya zuwa a sace ka da dare shekaran jiya ma an zo an ɗauke lokacin da shugaban ƙasa yana nan ma an ɗauke nan baya kenan abin da ya kamata a yi ya kamata a sa tsaro kowa ya koma inda yake don saboda gari ya cika mutane sun yawa dole ne kowa ya yi aikin kowa matsalar da ake ciki kenan ya kamata kowa in tsaro za a sa kowa ya koma ya ta yi noman tatasan shi ya kama kinshi an bar an ce kowa ma ya je noman tatasan ya kama kin mutane yan boko haram suna nan bisa bari mutane si kenan sai da problem ko kuma he ka dasa tattasan su zo su kashe su zo su cire to har wannan ma hada babu abin da baya wakana babu abin da baya wakana kenan abin da ya kamata yanzu dai tsaron shine ya kamata a sa kowa ya koma inda yake duza shi an gudun hijira sun zama ma yan gari yanzu ba a gane ma waye dan gudun hijira waye ba dan gudun hijira ba awai eh bon ni yanzu example kin da zan da kaman masu noman tattasai eh. a 40 km a lest difa bon akwai wanda grafir kina ne brema ya je ya yi noman shi ya nome ya yi irin tatasai wannan eh. kahun abin na kin kawai aka zo aka nome to sai da suka fito aka nome kuma hallo ya ta yayi kuma aka zo aka nome na ukun da ya ta aka ce wai kai baka ji ne ya ce to in na bari me zan ci menene zan ci su ma da kansu suna gani ko tausayi ne ko kuma a'a abin ne kawai shikenan sai suka koma aka ce yayi kuma bancin wannan kin yanzu garuruwa akwai wanda wai sai ka zauna a niyame ka ce wai difa abu kaza difa abu kaza kai da baka gan komi ba komi baka gani ba example za a dauka yanzu wannan parapor al inundation la na abin ga koma dugu na koma dugu ba ai gari in ka fita disi 5 kilo hmm. wallahi garuruwa ne a jere har boso har cikin chadi ya shiga yau garuruwan nan kamar ba a taba yin su ba a duniya ruwa ya zo ya yi don babu mutane babu mutane eh gaba daya ma wanda boko haram kin ya taba da wanda boko haram kin bai taba ma duka ruwa ya cinye duka ruwa ya cinye ai a lokacin da dama ruwan da yake zuwa haka nan ne yake zuwa masu noman tatase wanda suke yin wansu noma akwai motor pump musamman suke suke dauka suke shawo ruwa ba suke hmm. ban ruwa da shi shi yasa ne ruwan nan baya samu ya hau har ya ci gari amma yau ina suke wanda ya san gabas wallahi yau in mutum ya ta ya saya sai ya yi kuka abubuwa da yawa ne wanda gwamnati da kanshi ma bai da labarin komi nawa ake daukiya nawa ah, aka yanka zaman ka fara tana nan fudo ne labaral kamar mu o oh, yanzu isa da kai zan na wannan shirin wannan shirin dai kuna shi an da yake tahiya kuma kuna shin bayanin da waɗannan matasan na difa suke nan suna mana bisa kan al'amuran su na yau da kullum business suke su matsalolin da suke fuskanta cikin kasuwancin su cikin aikin su duka dai suna nan suna gaya mana ba su nan ga boye mana komi a bisa wannan shirin namu kan ci gaba wannan hira tare da su za ni zuwa mu shakata bisa kan wannan shirin parce que la fada c'est aussi la musique la musique ça booste ça encourage yanzu ina so in sani anan bai shi akwai ta zaka mun proposal in sa bon ni abu du courage à tous ces eh, jeunes bon ni abun da zan ce eh. aka ce il n'y a pas de développement sans sécurité ouais nan difa lalle an yi amma saura zone kin ko in ce locality wannan na difa gaskiya babu da kingi sécurité. to abin da ya sa kaman wai soji ma ana cewa shi yana nan kuma yan boko haram sai ka ji ni yanzu le deuxième exemple même à quoi ka ce que nous so sawa pour vous encourager encourager les jeunes de Difa qui font face à tout ça oui bon ça ne dépasse pas Difangala les chansons de Difangala Difangala oui voilà ça c'est la proposition de Inus Alambej on se reprend juste après Difangala la, parole à Olivier, notre chroniqueur de la FADA. On finit notre discussion avec nos invités ici sur Tout ça la Fada Adifa. Amis auditeurs et auditrices de la FADA, bonsoir. Chers amis de la FADA, nous allons commencer cette nouvelle année avec une chronique axée sur la santé. Oui, la santé est la meilleure des richesses que nous avons. Mais force est de constater que depuis l'apparition du coronavirus, le discours des jeunes a été du genre c'est une maladie des vieux. Plus encore, dans la plupart des commentaires sur les maladies comme le diabète ou d'autres maladies qui nécessitent des dépistages, on remarque une défiance catégorique des jeunes. La question qu'on se pose est la suivante. Les jeunes ne tombent-ils pas malades parce qu'ils sont jeunes ou parce qu'ils ont un système immunitaire plus résilient Selon plusieurs sous-sanitaires que j'ai consultés, eh bien quand on est jeune, on a l'avantage d'avoir un corps avec un système immunitaire beaucoup plus résilient. Mais cela ne fait pas des jeunes des super-hommes ou bien des êtres au-dessus des microbes et des virus. Dans cette chronique, je profite pour nous rappeler que la vraie force, c'est la prévention. Quand on est jeune, nous devons nous prévenir. Comme le dit le vieux dicton, prévenir vaut mieux que guérir. À cette nouvelle année, que Dieu nous donne la santé, mais aussi protégeons-nous et protégeons également ceux et celles qui sont autour de nous. En cette nouvelle année, je nous souhaite beaucoup de santé à nos familles et collègues, je profite pour passer un salam à un de nos auditeurs les plus fidèles du département de Bouza. Il s'appelle Haruna et il fait partie de nos fidèles auditeurs. Cher ami, bah, bonne année à toi. Ami de Difa, on finira cette chronique en disant tout simplement paix, lumière, amour sur vous. One love. À demain pour une nouvelle chronique. Merci bien Olivier, euh, c'était notre chroniqueur euh, de l'émission Tous à la Fada. Zan zo Areda, kare da wannan hira ta da nake tare da matasa. Zan zo ka Isa Jibo da kai zan kare wannan hira. Mhm. Magana ka ta karshe da za ka yi in akwai wata shawara da za ka ba matasa ko da za ka ba masu shuraren mu shugabanni masu shuraren mu menene? To, ni dai shawara ta daga gare mu matasa mm. da shugabanninmu. mu. wallahi tallahi mu ji tsoron Allah wallahi mu tsoron Allah kuma mu roƙi Allah ya kawo mana kwanciyar hankali a cikin mu nan difa da ƙasar Nijar gaba ɗaya tunda tashin hankali wanda bai ganta ba kai fatan gane ta mu mun ga kaɗan mun ga abin da muka gani kuma abin da nake so ita population la ou la jeunesse ta ƙasar difa kas su kareya zuciya su tashi su nema ba sai mun jiraye wani ya zo ya taimaka mana ba amma abin da muke so da Allah da annabi a sa ƙasalmu cikin tsoro isasshe cikin tsoro isasshe wanda ku kamaluku ya kamata da kun zo ku zo ku tarda mu a fada can fayau muna jin daɗi kowa yana jin daɗi ba cikin rayuwar kaɗai ce fa tukon tufe kowa mutuwa zai wata rana wallahi kowa mutuwa zai kenan mu shine fatan mu kwanciyar hankali ta dawo ba ma gare mu mu yanzu shekara arba'in da wani waye abin da ya saura kaɗan ne me na rantse da Allah ɗiyan mu da ƙannun mu nake tuna in wannan rayuwar haka ne suke mu lokacin da difa take difa a waje muke kwana bakin kohon gidanku za ku baza tabarma ku kwana to yanzu sai faleka ke kin zo shi tondin ko shi wane ne naku ya zo ya gani kun gani yadda muke rayuwa ku ya kamata ku rinka ba mu kuma ku kuna can alabe a nyamai ku rinka tuna da mu ina mu kila ga reportage ba anya mai kade ba za ku ai eh, ku rinka zuwa yau bana ne kai ku zo bana ne kai kuka zo ko ina son yau muna so mu rinka ganin ku mu rinka exchange eh, ku rinka kaiwa problem din mu su shugaban mu muji mu shugaban mu muna gode musu tunda duk wanda Allah ya dora ka gaban shi in kai musulmi ne kai hakuri da shi shi Allah ya dora kai hakuri da shi ka bi shi amma ya tuna wallahi muna da riba babba wanda kowa bai san da ita ba sai in ka tsaya kadi ba sai sakon na fella jeunesse kuma ka in sikirita nan menene ya kawo shi na rantsi da Allah rashin aiki ne to kun ga ya kare magana rashin aiki ne ibrahim ina shanka. gaskiya ina kira ga mahukunta su duba duka situation wannan ta kasar tukun de façon general ta kasan ta insecurity wannan tana haifar da matsaloli da yawa yanzu in kuka ɗauka yankin talabirin wannan fi sabilillahi je parle en général ku ku ga abubuwan da comme si l'état est totalement absent des jihadistes des bandits ils viennent ils s'imposent leurs lois su dau wannan sace haka haka ne l'état ele premier responsable to duka wannan abubuwan ne kamar yadda aka ce in kuka je ana kai hirar rashin aiki da wani rashin wane ne me yake jayo shi hein? injustice surtout toutes ces formes injustice sociale, uh-huh. économique et juridique a bas à gagner injustice c'est que l'injustice C'est injustice a frustration za révolte samu révolte. hal Allah karim to kun Ibrahim tu as clos ce débat l'injustice à lutter contre l'injustice kun shi da wannan abun nan namu wanda muke tare da su yanzu mu da su ta kare mu da su aya nan sai mu ce a huta rahiya